kunya ita ce halaye musulunci mm. annabi ce kulli dinin ko na addini na da halaye wa hulukul islam alhaya mm-hmm. halin musulunci ko ko halaye musulunci shine kunya alhaya la yati illa bi khairin mm. duk lokacin da kaji kunyan yin abu ko kunyan subhanallah na ah, wannan president shehu shagari Allah ji kan Allah ya ji ya ji za mu ku mm-hmm. amma ya ce suwaye aka ce eh, eh, yan uwanmu ne hmm. sai ce to a ja musu gargadi domin yana jin kunyan yana jin kunyan hmm. nan gaba a zo a ce shi ya cire mu daga soja ya yadda ya rabu da mulkin eh. da ya cire 'yan al'ummar shi daga soja